Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauranmu a Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan su a zangon FM su ma masu na'urar kwamfuta na iya jin shirin nan kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da la'asariyar Litinin bakwai ga watan Maris shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. a yau litinin ministan cikin gidan kasar tunisia ya faɗa cewa dakarun kasar sun kashe mayakan sa kai 21 kungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta nemi ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ta kafa kotun hukunta waɗanda suka ci zarafin bil'adama. 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su samar da mafita game da matsalar gurɓataccen ruwan sha a birnin Flint. To a gaishe ka. Abin da ke eh, sa naira tana faɗuwa abubuwa biyu ne. na farko mun zama na babu abin da muke yi da kan komi shigo da shi ake baka da dalilin da za a ce za a shigo ma da tumatir eh, kifi eh, sukari madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa za mu yin su amma komi sai an shigo da shi wani masanin harkokin tattalin arziki malam kurfi dangane da taron tattalin arziki da aka buɗe yau a lagos kan harkoki da kuma tattalin arzikin najeriya ghana ta bikin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai muna da rahoto ina gwamnatin najeriya za ta tura mutanen da aka yanke hukunci kan cin hanci da rashawa ne ganin hali da gidajen fursuna ke ciki wani lauyan najeriya zai yi sharhi a kai daga ƙarshe za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da farko ga labarin duniya to jama'a assalamu alaikum a yau litinin ministan cikin gidan kasar tunisia ya faɗa cewa dakarun kasar sun kashe mayakan sa kai 21 waɗanda suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda da wani sansanin sojin kasar da ke kusa da kan iyakar kasar libya jami'an kasar sun ce an kashe akalla fararen hula hudu da wani soja guda a rangamar da aka yi a garin ben gurden da ke kudu maso gabashin kasar bayan arangamar hukumomi sun umarci mazauna yankin da su zauna a cikin gidajensu dakarun kasashen yammacin duniya dai yana taimakawa takwarorinsu na tunisia yayin da ake kara nuna damuwa kan yadda mayakan sa kai ciki hadda na kungiyar is ke tsallaka kan iyaka domin kai har-hare a makon da ya gabata birtaniya ta bayyana cewa za ta aika da dakarunta ashirin da za su taimaka wajen kare kan iyakar kungiyar Human Rights Watch da ke kare hakkin bil'adama ta yi kira ga kungiyar tarayyar kasashen Afirka wato AU da ta kafa wata kotu wacce za ta hukunta duk wadda aka samu da aikata manyan laifuffukan cin zarafin bil'adama a sudan ta kudu ƙungiyar ta human rights wacce tana zargin bangarorin 'yan tawaye ne da kuma dakarun gwamnati da aikata laifuffuka da suka take hakkin bil'adama a yau litinin ƙungiyar ta ikirarin cewa akwai hujjojin da ke nuna dakarun ƙasar sun kashe mutane tare da aikata fyaɗe da kuma tilasta mutane tserewa daga gidajensu a jihar kudancin equatoria a wata da ya gabata mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ivan simonovic ya bayyana jihar kudanci equatoria a matsayin ɗaya daga cikin sabbin yankunan da ake samun tarzoma inda ya ce sun samu rahoto ana yin kisa da fyaɗe da kuma ɓarnata dukiyoyin jama'a ƙungiyar ta human rights watch ta ce masu bincikenta sun yi ziyarci yankin a watan fabrairu inda suka samu shaidu da suka bayyana musu yadda dakarun kasar ke kai hare-hare a gidaje tare da kwashe musu kayayyaki. 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton da bernie sanders sun ce a shirye suke fafata da abokin su donald trump na jam'iyyar republican a zaben da za a yi a muhawarar da aka yi a birnin flint da ke jihar michigan 'yan takarar biyu na jam'iyyar democrat sun sha bamban da na jam'iyyar republican waɗanda suka fi mai da hankali wajen sukar junansu. su a lokacin da yake jawabi sanders ya ce irin halayen da 'yan takarar republican ke nunawa alama ce da ke nuna cewa idan har ya zama shugaban kasa gwamnatinsa za ta bunƙasa fannin kula da lafiyar kwakwalwa birnin na flint mai yawan mutane dubu ɗari waɗanda su baƙaƙen fata ne kuma suna rayuwa ta cikin kunci ya sha fama da matsalar gurɓataccen ruwan sha sanders wanda shi ya fara jawabi a muhawar ya bayyana sa kan yadda ya ga iyalai ciki har da yara suke fama da matsalar gurɓataccen ruwan sha ita kuwa to clinton kira ta yi ga gwamnatin tarayya da ta jiha da su fitar da kuɗaɗe domin a shawo kan wannan matsala to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc koriya ta kudu da amurka sun fara wani atisayin soja na shekara-shekara yayin da ake cikin wani yanayi na zaman ɗarɗar dalilin wasu gwaje-gwajen manyan makamai da koriya ta arewa ta yi a 'yan kwanakin nan wani atisaye wadda ake kira key resolve and foul eagle a turance zai kasance shine atisaye mafi girma wadda fiye da dakarun koriya ta kudu 300 da na amurka 17,000 ke halarta sa'o'i kaɗan kafin fara atisayen ministan tsaron koriya ta arewa ya fitar da wata sanarwa wacce ta yi kashedin cewa za su kaddamar da hare-hare domin mai da martani kan wannan atisaye wadda ya kwatanta a matsayin wani mataki na kai mamaya ga ƙasarsu. su sanarwa har ila yau ta ce koriya ta arewa za ta kai harin nukiliya a kan sansanin amurka da ke kudanci da kuma dokacin yankin pacific sai dai kakakin ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ya yi kira ga makwabciyar su ta arewa da su daina nuna taurin kai wato yana kara jaddada cewa za su mai da martani cikin hanzari ga duk wani hari da pyongyang za ta kai musu a ƙarshe a yau litinin shugabannin ƙungiyar tarayyar turai suna ganawa da takwarorinsu na ƙasar turkiya domin tattaunawa kan yadda za a takaita kwararar bakin haure zuwa nahiyar yayin da dubban mutane ke makale akan iyakar girka da macedonia gabanin wannan taron gaggawan wanda ke gudana a birnin brussels jami'an diflomasiyyar kungiyar eu sun ce an tanadi wani kuduri wanda zai ba da dama a rufe hanyoyin da ke wato bakin hauren ke bi a yankin kasashen balkans domin kaiwa ga sauran yankunan nahiyar ta turai tuni dai kasashen da ke arewacin turai irin su macedonia suka rufe kan iyakokinsu domin hana 'yan gudun hijira da suka fito daga syria da afghanistan da iraki kaiwa ga kasar jamus da kasashen yankin scandinavia yanzu haka fiye da 'yan gudun hijira miliyan 2.7 na girki a kasar ta turkiya kuma kamar takwarorinta na nahiyar turai tana fama da matsalar yadda za ta sama musu ababen more rayuwa na yau da kullum. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc to madalla Yau aka buɗe taron kwanaki biyu kan hali da tattalin arzikin Najeriya ke ciki. Mujallar The Economist ce ta shirya wannan taro. Cikin manyan baƙi da suke halartar wannan taro har da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbanjo da kuma hamshakin attajirin nan eh, Aliko Dangote da wasu gwamnoni. Na tattauna da wani masanin tattalin arziki Kasimu Garba Kurfi kan fa'idar wannan taro. Ah, ana cewa duniyar nan ta zama cikin kwarya wato babu iyaka. kuɗi suna yawo ko ina saboda haka in baka shirya kanka ba sai su zo su wuce ka in ka diba shekaru biyu da suka wuce kuɗaɗen da suka shigo najeriya ba ƙaramin biliyoyi suka shigo ba amma daga shekarar da ta wuce ta baya da muke kan gaba a afirka amma yanzu mun haraja da baya to dole ne a zauna a diba a ga menene matsalar mu ina za a yi gyara maimakon kudaden nan su rika wuce mu su rika shigowa nan don za su taimaka mu tattalin arzikin baki da wannan yana ɗaya daga cikin wanda ya sa ka wannan abu a wannan lokacin to wannan kudade da kake cewa sun fita sun fita ne saboda koma bayan tattalin arzikin Najeriya sakamakon faduwar farashin mai ko kuma dai wasu manufofin sabuwar gwamnati ce suka janyo masu kudade suka janye kudade ko kuma suka daina zuwa su zuba jari. To duka na farko dai shi duk wanda yake sa kuɗin shi yana ƙoƙari ya ga cewa me zai samu kuma in ya zo zai fita zai iya fita da kuɗin shi to kamar yadda ka sani tattalin arzikinmu kawo ya tsaya muna kiran shi mono economy wato ya tsaya akan idan farashin mai yana ɗaga za ka komi kasanmu yana tafiya da ni idan farashin mai kuma yana faduwa zai baka alamar cewa to kai taka tsantsan tun daga shekarar da ta wuce mai ya fara yin kasa inda zai fara ba su alamun cewa lallai su yi da za su yi su ga cewa sun hidda abin da za su iya hidda tun kahin kasuwa ta wace wannan shine kokina na mm. biyu kuma mm. gwamnatin nan dama ga zaɓe ya zo ana ganin za a yi a yi ba za a wuni ba amma alhamdulillah abubuwa suka zo duk fiye da yadda ake tsammani amma sai ba mu samu damar cewa ba ita gwamnatin nan ta shirya ga manufofinta na tattalin arziki wannan sai ya sa su kan ba su san cewa ba wacce alƙibla ce gwamnatin za ta sa a kan tattalin arziki so da damar da suka yi ƙoƙarin su su ido su ga me za a yi To. To kaga dai ya ɗauki lokaci ministoci ba na nasu ba waɗanda su ne za su maganganu daga nan za a fara gane alƙiblar da gwamnati ta sa gaba akan tattalin arziki. Mm. Ita kuma gwamnati ba ta yi magana wannan sai so saboda ka rishin makama ɗin sai ƙara taimaka wannan. Sannan da ƙarshe aka zo sai aka ce canjin kuɗin naira. Mm. shi duk wanda kawo kuɗin shi dama ba yana kawo kuɗin shi bane a naira a'a yana diba ya zai shigo ya zai fita wannan shi ma ya taimaka don tun kafin ma shekarar ta ƙare inda ake auna da mu suka janye kansu. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalan gona ya canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Inda na ɗauki ya ganga ta. ɗan amshi na ga malo kana na zan ya shato mammalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci maso zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci to jiya kasar ghana ta bikin cika shekaru 59 da samun yancin kai baba ya kuma ƙeri ya haɗa mana wannan rahoto The battle has ended, and thus Ghana, your beloved country, is free forever. Tsohon shugaban Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah kenan a lokacin da yake bayyana samun 'yancin Ghana a wani gagarumin taro da aka yi a Black Star Square da ke birnin Accra a shekarar 1957. Shugaban Ghana na farko ya kaddamar da shelar kishin ƙasa, lamarin da ya kai ga rera waƙoƙin kishin ƙasa kamar haka. I will best. You will give your best. Dr. Kwame Nkrumah ya ce kishin ƙasa shine zai kai ga ƙasashenmu na Afirka su yi gogayya da sauran kasashen duniya. A wurin faretin bikin zagayowar ranar samun 'yancin Ghana na cikon shekaru 59 da aka yi ajiya a filin Black Star Square a birnin Accra. Shugaban ƙasan Ghana John ramani Mahama ya maimaita irin wannan kira na kishin ƙasa. You always carry within you the pride and the love of country Ghana. We may be many and a diverse people, but we are one nation with one ya ce ya kamata mu yi alfahari da nuna soyayya ga kasar mu ya ce za mu iya samun saɓanin ra'ayi amma duk da haka mu san al'umma ɗaya muke da makoma ɗaya na tuntuɓi malam bawa abubakar wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a birnin accra ko yalla ana samun al'umman kasar ghana da kishin ƙasa kamar a da alal al'umman ghana suna da nuna kishin ƙasar kwarai da gaske ga wasu ƙasashen afirka domin idan ka duba yadda gane ke tafiya kullum ba sa fatan wani yawan tashe-tashen hankula za ka ga akwai abubuwa da dama da suka faru in a wata ƙasa ne sai ka ji kawai ƙasar ta bar da yaƙi amma gane sai ka ji an ce a'a a yi hakuri a launa lafiya kaga wannan wani nau'i na nuna kishin ƙasa zaman lafiyar ƙasa na daga cikin wato kishin ƙasa. to ko menene dalilin da ya kawo raunin kishin ƙasa tsakanin al'umma al'ummar afirka sai ya ce abin da nake gani ne gazawar gwamnati na cika alƙawuran da ya kamata ta al'umma samun abubuwan jin daɗi kamar wutan lantarki da ruwan famfo waɗannan abubuwa ana samun wuya wurin samun su yadda ya kamata kaga wannan ba za a ce mutum da mu ka hana shi kuka ba mun so samu ne kaga kowa ya kan yi hakuri don nuna kishi kaza to amma waɗannan yanzu an waye gari gwamnatocin ba ta cika alƙawari wannan yana daga cikin an samu rauni a wurin ciki daga a wurin al'ummar Afirka kenan. A wurin cigaban kasar kuwa da kasar ta samu shekaru hamsin da tara da samun yancin kai cewa ya yi. ita eh wallahi fi sabilin layi hamsin da tara ɗin nan dai ba a samu cigaba sosai ba. Kasancewar Ghana ita ce kasa ta farko kudu da hamadar Sahara na Afirka baki ɗaya ta samu yanci amma ya zuwa yanzu idan ta je wasu kasashen za an samu ci gaba kwarai da gaske fiye da nan gana. Malam Bawa Abubakar kenan mai sharhi akan harkokin yau da kullum a birnin Accra galibin mutane mutane ne suke kira da a koma baya a nuna kishi ga kasashenmu na nahiyar afirka don ci gabanmu in kuru ma hakika gwarzo na ya yi mulki na ba buhiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na ba shi yau daidai na Wata babbar matsala da Najeriya za ta fuskanta ita ce karancin gidajen fursuna inda za ta ɗaure tilin mutane waɗanda watakil kotu za ta same su da laifuffuka dangane da zargin cin hanci da rashawa da wasu laifuffuka na yi wa tattalin arziki zagon ƙasa. Lauya Muhammad Modibo Bakari ya yi magana kan wannan batu dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa. In an gama wayannan shari'un aka tattara mutanen har an yi nasara za a je a ɗaure su a ina za a kai su babu wurin ajiye su domin gidajen yari da muke da su a Najeriya a yanzu idan ka dubi capacity wato ma'aunin su da yadda aka kafa su da shekarun da aka kafa su da lokacin al'umma ko jama'ar Najeriya da suke da kuma zuwa yanzu suna ɗaukan mutanen da suke cikin su yanzu haka ya fi kashi sun niƙa banin kamar kashi uku ko hudu yawan abun da doka ta yi kafa su da kuma adadin da aka kayyada musu ɗauka. To, eh su wa yanzu in za a kai su a ina za a kai su kuma gidajen fursuna kamar gidajen kamar tashan jirgin jirgin sama ne ba kowane wuri ne zaka keɓe kashe gidan fursuna ba kamar yadda ba za ka share kowane fili kashe jirgin ƙasa eh, jirgin tashan jirgin sama domin kana iya ware kowane irin a gini ka ce ya zama ko daji ofis ko kotu ko wani ofishin gwamnati ko kowane irin abu zaka ka iya yi amma fursuna yanda aka tsara shi da farko har yadda ake kiyaye shi daban da duk wani gini don sai an tsara shi dama tun farko ma akan matsayin fursuna ne to wannan na sha faɗa amma ina gani kamar ko ana wani abu da yake ba cikin gwamnati muki yake ba ko ana wani abu wani tanadi na gera fursuna da kuma faɗi na fursunoni da gina sabbin fursunoni domin wa'annan mutane idan aka fara fa gama musu shari'un nan sai an rasa inda za a ajiye su a yanzu ma na jiran shari'ar ma kuma ma wasu mutane ma dan kaɗan kadan na kwanaki kaɗan a bada beli eh. mun san wahalan da suke samu hmm. yanzu kamar alal misali ba yawan dogon bayani ba idan ka dubi a bada kamar kuje prison a nan abuja lokacin da aka kafa wannan fursunan nan har yanzu ba a dan ƙara ko abu kaɗan daga ciki ba to don na sha zuwa wasu ayyuka wurin to na prison congestion na wasu mutanen da ake tsare a wurin ina zuwa interview lokaci to idan ka duba wannan lokacin da aka kafa wannan kuje prison a nan abuja birnin tarayya na abuja lokacin fa alkalai guda uku ne a abuja baki ɗayansu masanin shari'a modibo muhammad bakari kenan aka je kan cunkoso a gidajen yarin najeriya Kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC halin yanzu kuma karfe goma ne da minti goma sha takwas da 'yan daƙiƙai ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya amin. A makon da ya gabata, na yi muku alkawalin cewar idan Allah ya kawo mu wannan satin, za mu ƙoƙarta kawo muku ƙarshen tattaunawarmu da Malam Lawwali Mamman, wanda yake jami'i mai kula da ci gaban ilimi a matakin firamare da sakandare. a jamhuriyar Nijar. Wakilin ma'aikatar ilimin ta ƙasar Nijar, Malam Lawali Mamman ya ci gaba da bayanai kamar haka. Marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku. Sannan kuma a samu a yi tsari wanda za a masu musu hawayensu. Yana yanzu ana iya lura cewa a cikin makarantu babu irin wannan matsaloli da aka samu na yawan yajin aiki. to lalle gaskiya wanda kaɗan ne na abin amma akwai abubuwa da yawa wanda aka yi gaskiya wanda ke sa a ce gaskiya matsalolin karatu nan da Nijar gaskiya alhamdulillah sun yi dama sosai. To a ina fahimce ka yanzu duk da cewar a yanda ka bayyano an yi waɗannan abubuwa to waɗanne ne mm. waɗanda har yanzu ake samun nakasu a kansu waɗanda ba a samu cimma kai ga an yi su yanda ya dace ba. lallai duwa na wani zana ma abu ne muhimmai amma ka san aka ce eh, dambu in ya yawa jimai haka wasu ake cewa lallai ba a cewa akwai na kasu tunda aikin ci gaba ne shike yi kamar yanzu in ka ɗauki gina makarantu ai makarantu ba yiwa a kai matsayin da ta cewa sun isa tunda kullum mutane taruwa suke dole kuma a yi ta gina don a ba tsaye yake ba ana ta tafiya akwai wani bangare ma wanda na dan mance ba nan zantan shi ba karatun mutane masu na kasu nan wanda ake cewa kafe. nan ma gwamnati ta gaskiya ta bada kokari da kuma shiga kamar karatu na yan mata yanzu in ka lura na a cikin jiya hamma in ka dauka in kai lissafi kamar wanda yin jarabawa duk shekara sai ka ga kamar mata suna gogaya ma da maza wani fannin ma sai ga mata sun dan zarta maza to lalle gaskiya yanzu ni bin ga wani riban da za ca babu wani abin da ake yi gaskiya babu wani matsala abin aiki ne wanda ba wanda za a kara ba ne yau ko gobe ana sai ta san shi kuma aikin kasa ba aiki bane wanda gwamnati guda za ta zo ta yi shi ta kare shi ta ce komai ya kare aiki ne wanda ci gaba da ake ta ana ta to kuma ga da muka ga abin ya dauko yanzu gaskiya yanda ake gina makarantu a malamai horo sai mu ce lalle abin kai sai dai mu yi san barka sosai To ana anan za a iya cewa kenan yanzu an samu kusan kaman kashi tamanin ko kashi tisa'in ci gaba kenan za a ce? To lalle wannan kasar irin wannan a ce an samu tamanin ko tamanin da ko saba'in wannan kuma abu ne na ƙididdiga na lissafi tunda ni ban za na ƙididdiga ba abin da dai na gani na lura cewa gaskiya an samu ci gaba sosai wannan in ce ma ga kashi kashi tabanin ko kashi nawa ne wallahi ga ban na gama a kuke na san an samu gaba kwarai kamar aka kwatanta ganda ake ba yawanci mafi akasarin kasashen afirka akan samu 'yansu matsaloli waɗanda mm. na san ko ita ƙasar Nijar ba za a rasa wannan matsala ba wanda za a ga mm-hmm. cewar ana ƙoƙari ana inganta makarantun da suke a cikin gari baya ga ba mm. a ba da kulawa da ta dace ga makarantun da suke a karkara kowace irin matsala kuke samu a makarantun da kuke da su a karkara lalle fi sabilillah wannan matsala akwai ta to yanzu kamar da nace ma wurin gina makarantu yanzu da za ka ga ƙauyen da ka ce bai samu makaranta wadda aka gina yanzu sai dai kamar yawan yawan malaman makarantu kasan kasan. duk yawanci su yi su jirgi a cikin birni yanzu kalubar da ke gaban gwamnati shine yaya za a yi a samo wata politik wadda za ta sa wato a jawo hankalin mutane su samu su samu damar ta su yi aikin a cikin karkara ai matsala wai ba babu aiki bane ko kuma babu kaya amma matsala da ke da kai da yawa malaman makarantu sun yi cikin birni ba su kai kawai. amma ina tsammanin ga yadda na gani yanzu ga yadda ake abin ke tafiya ana ana cokan alamar. To ana samun isassun kayan aiki a makarantun karkara kenan? Ana samu. Tunda yanzu in ka kamar aka ce ma ce kamar nan wata mai kamawa ne za a shiga makaranta. To tun kafin lokacin ya iso za a ganin manya-manyan motoci ana shago daga tiyi suna tashi daga birnin yamma suna zuwa jihohi jihohi ana jirge kayayyakin nan kuma kayayyakin nan da aka kasa jihohi kuma su kuma sai aika su cikin karkara to amma kamar da na gaya ma ne eh, dangon ya yawa bayan jimai ko ba a tsadar sa watakila nan zuwa can a ɗan samu matsaloli mai suma da an samu labarin su ana cokan su amma ka yanzu gaskiya da wuya a ce ga karkarar nijar da a ce babu kayan aikin karatu a koya ganin cewar ana magana ilimi idan ba a yi magana jin daɗin malamai ba to za a tarar da cewar mm. akwai na kasu waɗanne irin hanyoyi ne gwamnatoci suke bi don ganin sun kyautata jin daɗin malamai a baki ɗaya ƙasar Nijar. To, kasa wannan matsala kamar ina jin da wuya a ce gwamnati ta zauna ta ce bata damu ba da jin daɗin malamai mai matsalar da ke da kwai wadda ni na lura da ita kamar karancin kuɗin shiga ta san biyan da gwamnati ke son ta daɗa dama wato ma'aikata rai tana aiki ne da abin da ke ga cikin aljihunta abin da na sani wannan gwamnati ta keɓe wani kaso na kuɗinta wanda ta ce ta sashi cikin jin daɗin malamai da dai karatu baki ɗaya kenan kamar yanzu ka yanzu yan shekaru yan kwanakin ga an ce kuɗin mai sun hadu ko kenan ka kuɗin shiga kin nan na suna ragewa. masu sauraro ƙarshen tattaunawar mu kenan da malam Lawali mamman. mai magana da yawun ma'aikatar ilimi ta ƙasar Nijar, inda ya bayanai da dama dangane da irin ci gaba da aka samu a ɓangaren ilimi a jamhuriyar ta Nijar. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga Malam Lawali Mamman da ya samu damar amsa wannan gayyatar tamu. Idan kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To a gaida Malam Yusuf Harande da sauran malamai. Idan mutum fa zai yi jima'i da matarsa. to fa sai ya shirya ya aika mata da 'yan saƙo kwana biyu ko uku ko hudu ko sati ɗaya kafin ranar da yake so ya jima'i da ita ku yi taka tsantsan gurin faranta wa matanku da daɗaɗa musu da gamsar da su wurin jima'i domin fatin da aka fara rayuwa duniya ake yin kwarto kuskure ne namiji ya tafi yin jima'i da matarsa gaba gaɗi kamar yadda zai shiga kanti ya je ya siyo madara ko sukari ko recharge card kuskure ne kaɗanɗanon abin da za ku saurara cikin shirin yau da gobe da zai zo muku a ƙarshen wannan shiri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. bari mu fara da sakon Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya wanda ke salamu alaikum muryar Amurka. Muna jinjinawa jami'an tsaron da suka kubutar da ɗalibai mata da aka sace a jihar Legas daga hannun 'yan ta'adda. Da fatan Allah ya kare na gaba. sai kuma sakon ismail ahmad yalwa ngur jihar yobe wanda ke salamu alaikum voa hausa hakika matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na shiga rundunar yaƙi da ta'addanci wanda saudiya ta kafa ya yi daidai gani yadda kasashen musulmi ne suka fi shiga hadarin ta'addanci assalamu alaikum murya amurka ku ba da dama na yi wa al'umma kasar benin jinjina dangane da yadda suka gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali da fatan za ku karɓi sakamakon abin da 'yan ƙasa suka zaɓa don ci gaban ƙasar ku sako daga isa mai kati gashuwa sai kuma sako mai nasara na sarafin tuwa wanda ya ce hakika halin da al'ummar najeriya ke ciki wato na talauci da tsadar rayuwa wani abin takaici ne matuƙa ya kamata mahukunta su dubi al'umma da idan basira assalamu alaikum da amurka muna jajantawa yan uwa da abokan arziki sakamakon babban rashi na karamin ministan kwadagon najeriya allah ya ba iyalai juriya akan wannan rashi amin sako daga usaina matar alhaji umar fore bagashuwa sai kuma sakon su fiyani gumal zangon daura wanda ce assalamu alaikum da amurka ina kira ga 'yan kasuwan najeriya marasa godiyar allah masu jiran dakun tashin dala domin cin karensu ba babbaka to ku ji tsoron allah tun kafin ku fuskanci kushin ubangiji daga ƙarshe sai sakon sani mai lange langi da malam ango malamin makaranta ya wuri wanda suka ce muna kira ga 'yan kasuwar mu na najeriya tun da farashin dala ya sauka to su ji tsoron allah su rage tsadar kayan masarufi domin kuwa duk wanda ya tausaya wani allah zai tausaya masa masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya To a yau litinin ministan cikin gidan kasar Tunisia ya faɗa cewa dakarun kasar sun kashe mayakan sa kai 21 waɗanda suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda da wani sansanin sojin kasar da ke kusa da kan iyakar kasar Libya. Jami'an kasar sun ce akalla an kashe fararen hula hudu da wani soja guda a rangama da aka yi a garin Ben Guden da ke kudu maso gabashin kasar ta Tunisia. kungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ta kafa wata kotu wacce za ta hukunta duk wanda aka samu da laifi a wato aikata laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta kudu. Ƙungiyar ta Human Rights Watch tana zargin ɓangarorin 'yan tawaye ne da kuma dakarun gwamnati da aikata laifukan da suka take haƙƙin bil'adama. a yau litinin kungiyar ta yi ikirarin cewa akwai hujjoji da ke nuna dakarun kasar sun kashe mutane tare da aikata fyaɗe da kuma tilastawa mutane tserewa daga gidajensu a jihar kudancin equatoria yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton da bernie sanders sun ce a shirye suke fafata da abokin hamayyarsu donald trump na jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamba To a gaishe ka masu aro abin da sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can ba lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin labarin wasanni. kamun na madadin Mahmud Lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leather Gresham da kula dakin gabatar da shirye-shirmu da kuma sauran ma'aikata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku mun ba ku ɗanɗanon shirin yau da gobe ga malamai.